من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بايعك السلام عليكم ورحمة الله barkan مدرسة da saduwa يمشينا ثلاثة na talata دا عشرين دبيو قوة 22 ga watan ramadan a da ɗari hudu da ashirin da uku bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na ashirin da shida ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da biyu miladiya jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ɗari biyu da hamsin da uku cikin suratul baqara yau kuma za mu tashi farkon aya ta ɗari biyu da hamsin da hudu akwai tambayoyi kamar haka tambaya ta farko wani na tambaya ne akan riya yaya mutum zai iya kaucewa riya abin da ake nufi riya shine mutum ya aikata wani aiki na neman lahira na neman lada da manufar samun wani matsayi a duniya yabo ko wani abu daban dukan mutumin da ya aikata aiki na ibada don mutane su yabe shi to wannan shine ake cewa ya yi riya kuma riya tana rushe aikin mutum tunda kishiyar riya shine ikhlasi cikakken ikhlasi domin ita riya bangare ne daga cikin bangalorin shirka kuma Allah madaukakin sarki ya turo manzon Allah ya saukar masa da wahayi domin ya tsantsanta ibada gare shi tanzilul kitabi min Allah al-aziz hakim inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din ala lillahi ad-din al-khalis wato ana yin ibada ne don Allah kadai dan haka yadda mutum zai ya kauce wa riya tuna cewa wanda kake neman yabansa din yaban shi ba zai kare ka da wani abu ba idan ya yi maka ba kuma zai iya cutar da kai ko ya rage maka wani abu ba in bai yi ba to idan mutum ya tuna wannan ya kuma tuna girman lada na ubangiji ga mutumin da ya aiki domin sa to wannan zai taimaka masa sannan kuma karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam da gwagwarmayarsa da karanta tarihin sahabbansa jakadunsa halifofinsa wannan ma yana ƙara sa mutum ya rinka jin ikhlasi na shiga cikin zuciyarsa ta yadda dukkan ayyukansa da maganganunsa zai yi kokari ya ga cewa Allah ta ɗaya ke neman yadda yace wani lokaci mutum zai ji kamar yayi rihi amma kuma ba ya da tabbas na yayi din to wannan na nufin dole sai mutum ya sake alwala in kuma sallah yake dole mutum zai fita daga sallah dan ya je ya sako alwala manzan Allah ya bayyana cikin hadisi sai dan yakan zo wani lokaci ya busa wa mutum duburarsa sai ya kamar iska ya fito daga cikin duburarsa to a irin wannan yanayi manzan Allah ya ce ba za ka gaskata shaydan ba ko ba za ka gaskata wannan abin da ka ji mai kamar da iska ba har sai in ɗaya daga cikin biyu ta faru ko dai ya kasance ka ji wari to ka tabbatar kenan rihi kai ko kuma ya kasance ka ji ƙara ba wai iskan ne kaɗai ya fito ba ya fito tare da ƙara amma matukar iska ne kadai wanda baka da tabbas ta fuskar jin wari ko ta fuskar jin kara to baka daukar cewa alwalan ka ta lalace dan haka zaka ci gaba da rike alwalan ka kai sallar da ita kan wannan ita ce ka'ida da tafi karfi domin akwai ka'ida ta malamai ta take cewa al yaqinu la yazulu bi shakk ko la yuzalu bi shakk wato yaqini bayan da za a yi ka kawar da shi ta hanyar shakka sai in ka samu ne ɗan uwansa wato bisa ga wannan idan mutum ya yi alwala yana da tabbas din ya yi alwala sai kuma shakka ta zo ta same shi cewa shin alwalarsa ta karye ko ba ta karye ba abin da yake da shi na farko na tabbas ɗin na yi alwala shi ne yake da ƙarfi sama da shakka da yi cewa ta karye ko ba ta karye ba zai ɗauka tana nan lafiya lau ba ta karye ba wato kaga wannan ya ci karo da abin da muka saba karantawa cewa wa man shakka fi hadathin wajaba alaihi alwudu'a wajaba alaihi alwudu illa an yakuna muwaswisan domin su watan ka'ida sun gina ta ne wata ka'ida daban cewa alwala kana yin ta ne domin kai sallah sallah wani abu ne da aka rataya shi da wuyanka wanda lallai ana bukatan kai. yi yayin da kai sallah da alwala wadda take da shakka a cikinta to wannan shakkar da ke cikin alwalan za ta nasu zuwa ga shakka a cikin sallah sallar ta yi ko ba ta yi ba gini akan cewa alwala ta yi ko ba ta yi ba to tunda sallah tana nan a rataye a cikin zimmarka to babu yanda za a yi ka saukewa kanka wannan nauyin ta hanyar shakka sai ta hanyar yaƙini wato azimmatu la tabra'u illa bi yaqini to amma gaskiya wannan ka'idar da malamai suke gina ta kai tana wahalar da su dan ba sa iya shigar da ita kan kowane babu da haka da wacce ita ce asalin ka'ida da ya kamata ku koma kanta shine al-yaqinu la yazalu bi ma'ana ma sabata bi yaqinin la yazulu illa bi yaqinin misli duk abin da ya tabbata ta fuskar yaqini to ba iya ture shi ta hanyar shakka sai ta hanyar yaqini dan uwansa ina da tabbas din yi alwala to lallai in samu tabbas din alwala ta warware amma ina da tabbas dan na alwala sai shakka ta zo alwala ta warware ko ta warware ba wannan shakkar ba ta iya ture tabbatuwar alwala wannan shine zance mafi inganci cikin zantukan ba ne tambaya ta uku fadin Allah ta'ala innal ladzina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard wani yana neman karin bayani game da wannan ayar ayar tana cikin suratul nisa kuma ayar tana zargi ne game da sahabbai waɗanda suka yi imani suna da ikon za su yi hijira su tafi wajen annabi amma sai suka ki tafiya annabi ya riga ya hijira ya je madina zai assasa daula ta musulunci yana bukatar ya samu mataimaka ana bukatar a samu zaratan samari zaratan musulmai waɗanda za su taimaka domin daular musulunci din ta yi ƙarfi to wannan sai ya zama dole ga dukkan mutumin da ya furta kalmar shahada a ko ina yake a duniya inda yana da iko to ya zama wajibi yayi hijira ya zo wajen annabi a madina to waɗanda suka zauna saboda kwaɗayin kar su bar gidajensu kar su bar sana'o'insu kar su bar danginsu da yan uwansu sai aya ta yi zargi a kansu Matuƙar sun zauna ne suna da kwaɗayin zama a garuruwansu ba sa son su su tallafa annabi to in har suka mutu a wannan hali to sun mutu cikin wani hali mawuyacin hali shi yasa Allah ce innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim lalle waɗanda mala'iku za su karɓi rayukansu suna masu zaluntar kawunansu wato sun zalunci kawunansu ta hanyar ƙin yin hijira qalu fi makuntu mala'iku za su tambaye su a wani hali ko kasance me ya hana ku ku fita ku je ku tafi tare da annabi ku taya shi assasa daular musulunci qalu sai su ce kunna mustada'afina fil ard mun kasance masu rauni ne mu a ban kasa abin nufi ba mu da ƙarfin bayyanar da musulunci a inda muke sannan kuma ba mu da ƙarfin halin mu je mu ba annabi mu tafi tare da shi Shi ne kunna ne fil ard waɗansu malaman tafsiri suka ce tambayar da za a yi musu fi makuntum za a yi musu tambaya ne kan cewa menene abin da ya hana ku aiwatar da dokokin Allah a garin ku. tsayar da shari'ar musulunci a garin ku. yin aiki da ayoyin alkur'ani menene ya hana ku wannan qalu sai su ce kunna mustadafina fil muna da rauni ne a garin mu kaɗan ne musulmai kafirai sun fi mu yawa da haka ba yanda za a yi su ba mu damar mu aiwatar da dokar Allah ban kasa sai a ce da su alam takun ardullahi wa sai akan fatuhajiru fiha kasar Allah ba ta da lewata yadda za ku iya hijira ku je inda za ku iya amfani da dokokin Allah din in nan inda kuke an hana ku fa ulaika ma wahum jahannam wa sa'at masira irin waɗannan makoma su ita ce wuta jahannama ko makoma ta ta zo mummuna kenan sai Allah ya to gace yace illal mustada'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wulidani alladhina wal wulidani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila sai masu rauni daga cikin maza da mata da yara ƙanana waɗanda la ba su da wata dabara ta yadda za su fita daga cikin garinsu su je su riski annaba a madina ko su bar garinsu na kafirci su je garin imani ba su da wannan karfin ba su da wannan damar kuma saboda tsufa kuma saboda yarinta kuma saboda kasancewar ta mace ce to irin waɗannan sai Allah ya yi musu afuwa yace fa ulai ta asa Allahu an yafu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura irin waɗannan ubangiji ta Allah ya yi musu rangome duk da ba su yi hijira ba a takaice wannan shine abin da ayar take nunawa ban sani ba kila mai wannan tambayar ya kawo ta ne dan ya kafa hujja da waɗanda suka hijira wanda muka magana sa a kwanaki to idan ya kawo ne dan waɗannan idan suka hijira daga nan yanzu su je ina kenan can da ya sahabbai sun hijira daga makka daidai lokacin makka kafirai suka fi yawa duk mutum goma na makka a wannan lokacin to za ka samu cewa tara kafirai ne ɗaya ne musulmi madina kuma annabin ne da kansa yake da rai a wajen saboda haka ko bukatar kowa ya taso daga inda yake je inda annabin yake to ku yanzu idan kuka yi hijira daga nan to sai ku je ina idan kun yi hijira kun bar Maiduguri ko kun bar Kano ko kun bar Sokoto ko kun bar Zamfara ko kun bar duk inda kuka bari to sai ku je ina kuma sai ku tafi Enugu ko Akwa Ibom ko Delta ko Bayelsa ko kuma jihar Ikiti za ku ba wanda ya san inda za ku inda a ce za ku samu damar yin hijira inda ake aiki da shari'ar musulunci ɗari bisa ɗari to ya zama wajibi kowa ya hijira ta fitan gurin to amma yanzu duniya an mamaye ta da waɗansu ka'idoji na zalunci a matsayinka na musulmi yanzu ko kasar saudiya ka da ikon da za ka je ka zauna shiga kasar ma sai kana da biza in biza ka ta kare kuma dole ka fito in ba haka ba a kama ka cikin yan kamiya dawo da kai garin can ne dai daula ta musulunci har kuma dukkan kowace daula da za ka shiga a duniyan nan yau sai in kana da biza ba wata daula da za ka shiga ba tare da kana da biza ba ko da afganistan zaka shiga sai kana da visa domin jirgi ba zai je sauka da kai a kabul ba sai dai sauka da kai a islamabad a pakistan sai kana da visa shiga pakistan sannan kuma shikenan ka yi sai ka ba hanya ta abin nan ka shiga cikin afganistan in na son ka shiga to kuma wannan musulmi ne dukkan musulmi zaka wajen ta musu su hijira su tafi afganistan misali kaga sai a rika kallon abu ta yadda zai yiwu ba ta yadda ba zai yiwu ba in an samu daular musulunci ya zama wajibi a hijira in ba a samu daular musulunci ba wannan wajibcin yana nan a rataye bai zama a kan kowa da kowa ba har sai lokacin da ya zo domin ka'ida kan dukkan wajibi da Allah ya wajabta mutum akwai ka'ida guda biyu ka'ida ta farko ya kasance ya san abun nan wajibi ne ba wai ya jahilci wajibcinsa ba ka'ida ta biyu yana tune mantuwa ba ta zo ta shi ba ka'ida ta uku yana da istifa'a na iya aiwatar da wannan wajibin idan babu istifa'a to shikenan wannan wajibin ya sauka a kansa sanin mu ne tsayuwa a cikin sallah wajibi ce rukuni ne cikin rukunan sallah to amma mara lafiyar da ba zai iya tsayuwa ba sai ya yaya sai ya sallah a zaune sallah ta yi ko ba yi ba amma ba karku manta tsayuwa rukuni ce cikin rukunan sallah amma ya fada akan sa saboda rashin lafiya to dan me zaka karbi uzurin musulmai a cikin sallah a cikin azumi a cikin zakka a cikin haji ba karbi uzurin su ba cikin hijira dukkan su ba dokoki ne na Allah ba ba qur'ani ɗaya da hadisai ne duk suka yi bayanin su ba to wannan abin da ke kawo wannan gaggawa da rashin aiki bisa ga ilimi ko lissafi sai mutum ya ba da fatawa da imaninsa ba da iliminsa ba imani irin nashi shi kawai ya ji ya gamsu da abu kaza haka ne sai ya yi fatawa sai an tambaye shi na dalili sai mutum ya rasa Allah gane da mu Allah fahimtar da mu malam zamu tashi kan aya ta 254 me Allah madaukakin sarki ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون التي يا أيها الذين آمنوا يا وطن دسكي إيماني أنفقوا مما رزقناكم كتير دقا أبن دمك أرزتاكم دسين دوكيا كتير ko menene kuke da shi na siyarwa din dan haka aka ce an fi ku ku ciyar amma ba faɗi me za ku ciyar ba sawa'un kuɗi ne za ku bayar sawa'un kadara ce za ku bayar dukkan abin da za ku iya bayarwa wanda zai tallafa domin addinin musulunci ya ci gaba lalle ya kasance kun yi shi min kun ci cikin abin da muka arzuta ku da shi min qabli an yati yawman tun kafin wani yini ya zo la bai'un fihi wanda babu saye da sayarwa cikin sa shine yinin ranar tashin kiyama wala kullatin sannan babu abokantaka a cikin wannan yini ba wani aboki da abotarsa za ta yi masa amfani tsakaninsa da abokinsa wala shafa'a sannan babu ceto a nan gurin ceto irin wanda aka kore shine irin wanda aka kore a can baya wajen wata ku yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wala yuqbalu minha shafa'a wala yu'khadhu minha adlun wala hum yunsarun kuma bayanin ya gabata a baya wal kafiruna hum adh kafirai kam su ne azzalimai lafazin na mubtada ne ne shine khabar dinsa hum din nan wato damirul fasl ne bainal mubtada wal khabar lidilalati ala hasr al mubtada fil khabar domin nuni kan cewa gaba daya mubtada din ya taru ne a cikin khabar dinsa abin nufi ma'ana babu wani azzalimi a ban kasa wanda zaluncin sai kai na kafiri lalle akwai zalunci zalunci mutum ya zalunci kansa wajen kin yin wani wajibi mutum ya zalunci kansa wajen sakaci da wani wajibi da aka wajabta masa ko ya zalunci kansa ta hanyar zakkewa wani laifi daga cikin kaba'ir ko ya zalunci dan uwansa wajen jininsa dukiyarsa mutuncinsa wannan duk zalunci ne amma zaluncin da ya dukkan wannan girma shine zalunci da kafirci domin aslan abin da ake nufi da zalunci shine wato ainihin sanya abu ba inda ya dace ba kafirai sai suka ɗauki ibada ka tokan daga Allah suka sanya ta ga wani Allah to kaga wannan kafirci ka wato zalunci da yake kowanne girma ke shine ma'anan wal kafiruna hum zalimun kafirai sun suka kun azzalimai shine afa ibnu dinar yake cewa yabo ya tabbata ga ubangijin da yace al kafiruna hum zalimun bai ce wa zalimuna hum al kafirun da a ce cewa akai wa zalimuna hum al kafirun da kowa ya shiga ciki cikin waye bai zalunci kansa ba hatta sahabbai suna jin su ma cikin su kowa ya taba zaluntar kansa lokacin da Allah ya saukar da allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun sai suka ce cikin mu waye bai zalunci kansa ba sai manzo Allah ce ba karamin zalunci na wani ya cuci wani wani ya zalunci wannan karami ne in an kwatanta da babban wanda aya take nufi babban wanda Luqman yake da ɗansa ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim Allah ce wal kafiruna hum zalimun kafirai الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم حديث يا تبت cikin sahihu muslim haka kuma makamancinsa ya tabbata a cikin musnad na imam ahmad bin hanbal Allah ya ji da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna cewa mafi girman sura a cikin alqur'ani ita ce ayatul kursi a mafi girman aya ce abinda ake nufi da mafi girman aya mafi falala mafi daukaka ba wai mafi tsawo ba domin a cikin ayoyin alqur'ani ko da ta tsara ta tsawo amma abinda ake nufi darajarta da falalarta a cikin ɗaiɗaikun ayoyi babu ayar da ta kai ta kamar yadda suratul fatiha ita ce mafi girma cikin sura kaga anan ba tsawonta ake nufi ba domin surori da dama sun nunnan ta ninkin balinki amma abinda ake nufi darajarta da falala ta karanta kowace irin sura cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki sai Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum Allahu Allah madaukakin sarki la ilaha illahu babu abin bauta bisa ga cancanta sai shi lafazin al-ilah asalinsa a larabce yana nufin al-ma'bud abin bauta amma daga baya ghalabatul isti'mal wato yawan aiwatar da shi ta mayar da shi zuwa ga wata ma'ana guda daya shine al ma'budu bi haqqin abin bauta na gaske da haka lokacin da kace la ilaha ba wai kana nufin babu abin bauta ba akwai ababen bauta suna nan ana ta ta musu abin da kake nufi babu abin bauta na gaske babu abin bauta bisa ga cancanta illallahu sai Allah domin da za ka ce babu abin bauta sai Allah to sai abin da yake faruwa a duniya ya kare ta wannan fasara taka dan za ga akwai wadansu ababen bautar akwai gumaka akwai rana akwai wata mutane suna bauta musu har dan mariki ana bautawa har bera ana bautawa a India to kaga idan ka ce suna nuna ba abin bauta gaba daya amma ana kan ga abin da ke nuna sauran su amma la ma'budu bi haqq babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah wato sai wannan ya nuna maka cewa duk abin da aka bautawa ba Allah ba to an bauta masa ne ba tare da ya cancanci a bauta masa ba ba ya da cancanta na abota masa ganganci ne wahayi ce dan ne rudu ne irin na kwakwalwa yasa dan adam ya bauta wa duk wani dangin abin bautar da ba Allah la ilaha illahu ba abin bauta bisa ga cancanta sai shi alhayyul qayyum lafazin alhayyu suka ce khabar ne mubtada dinsa ana kaddara shi huwa alhayyu shi Allah shine alhayyu alqayyum kuma Allah shine alkayyum ma'ana sai zanto huwa mubtada wanda aka kaddara alhayyu khabarul awwal alkayyum alkhabarul thani wato dan mubtada wani lokacin zai iya zama daya ya kasance khabar kuma ya zama abin kididdigowa sama da guda daya an gane ku ubangiji ta ala ce Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum lafazin alhayyu yana nufin rayayye subhanahu wa wato sifa ta rayuwa sifa ce ta ubangiji amma sifa wadda ta sha bamban da sauran rayayyu ubangiji ta ala ya tabbatar da banda shi akwai rayayyu cikin halittarsa to amma rayuwarsu ta sha bamban da rayuwar Allah don dukkan rayuwar wanda ba Allah ba rayuwarsa takaitacciya ce kuma nakasasshiya ce akwai tawaya a cikinta amma rayuwar Allah ita ce take da kamala take cikakkiyar rayuwa don haka ne ma babu ba ta taɓa ta ba sannan kuma mutuwa ba za ta zo ta riske ta ba amma dukkan wanda ba Allah ba babu ta taɓa riskarsa sannan mutuwa kuma za ta zo ta riske shi an taɓa yin wani lokaci a nan duniya babu mu gaba ɗaya sannan kuma za a yi wani lokaci a nan gaba cikin duniya kuma babu mu rayuwar Allah ko ba haka bane ba subhanahu wa ta'ala baya da farko baya da kace huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim al qayyum ake nufi da al qayyum al qa'imu ala kulli nafsi wanda yake tsaye akan kowace rai akan kowace halitta da nace yana tsaye akan kowace rai ba na nufin cewa tsayuwa irin taka wadda take da ma'anar kishiyar zama tsayuwa da ma'anar kulawa kiwatar rai ubangiji ta'ala ne ke ɗaukar nauyin kulawa da kowace rai da kiwatarta da gudanar da al'amuranta da sama mata hanyar rayuwa da koya mata dabarar da za ta rayu din afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat da haka al saboda yadda halittun suke da yawa kuma ya zanto shi kadai ne yake kulawa da su duka din sai ya zanto ya sanya wa kansa sunan al Allahu la ilaha إله إلا هو الحي la ta'khudhuhu sinatun wala nawm wato la ta'khudhuhu sina gangadi baya riskarsa wala nawmun ballantana barci wato shi sina ala wazn fi'la ne wato ana nufin muqaddimatun nawm wato muqaddima ko shimfadar barci kafin barci ya zama barci wannan shimfidar wadda take zuwa ta suturce wani bangare ne idan dan adam amma har yanzu zuciyarsa bata lullube gaba ɗaya ba dan an yi magana yakan dan ji koda ba duka ba wannan shine sina Nan lokacin da ya kasance bayan barci ya lullube ido sannan kuma ya riga ya lullube zuciya sai dai ana magana mutum baya ji ubangiji subhanahu wataala la ta'khudhuhu sinatun wala nawm gangidi baya zo masa ballanta na barci wato wannan ke nuna kamala na qayyumiyya dinsa idan kuka lura siffar alhayyu da siffar alqayyum siffofi ne waɗanda suke hubutiyya ga ubangiji ma'ana tabbatar masa da su ake yi amma sifa ta sina da kuma nawm la ta'khudhuhu sinatun wala nawm sifatun ne salbiyya sifofi ne wanda korewa Allah su ake yi an fahimta ko ma'ana dukkan siffa da ta kunshi ta waya sai a kore ma Allah ita kamar mantuwa ta waya kamar jahilci ta waya ce dan haka sai Allah ya korewa kansa wannan qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhlimu rabbi wa yansa kamar zalunci ta waya ne sai ce wa yadhlimu rabbuka ahada inna allaha la yadhlimu an-nasa shay'a walakin an-nasa anfusuhum yadhlimun kamar mutuwa ta waya ce duk sai Allah korewa kansa wannan kamar kuma barci ta waya ne ha kuma ta waya ne a janibin ubangiji subhanahu wa ta'ala da haka sufofi da aka kore ma Allah su ake kira as-sifat as-salbiyya sifofi da aka tabbatar ma Allah su ake kira as-sifat as tabbatattu wanda wajibi da dan adam ya tabbatar da su ba kuma tabbatar da su kadai ba duk abin da Allah ya tabbatarwa kansa abin da ake so na farko tabbatarwa za ka yi ne ta fuskar nassi ba wai ta fuskar tunani ko hankali ba nassi ne ya tabbatar masa sai ka tabbatar masa nassi na alqur'ani ko hadisi ingantacce na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sana abu na biyu ya zanto lokacin da ka tabbatar wa Allah su ka tabbatar kana mai itikadin shi kadai yake da wannan sufa. ban da shi ba mai wannan sufa. domin shi Allah laisa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir dai in ka kamanta Allah da wani ka zama cikin mushabbiha wanda mushabbiha yan bid'a ne kamar da kuma in cewa suna ya yi daidai tsakanin abin da Allah ya tabbatar wa kansa da abin da dan adam yake da shi sai ka korewa na Allah din dan gudun karka ka manta shi da dan adam to wannan kuma ka zama cikin almu'attila waɗanda suke korewa Allah su kofi wato cikin mu'tazilawa kenan wanda su ma manyan manyan yan bid'a ne da haka dole ka tabbatar wa Allah abin da ya tabbatar wa nashi ba tare da ka yi itikadin yasa da wani cikin halittunsa ba Allah madaukakin sarki ya ce alhayyu kuma ya sa waɗansu daga cikin bayi su ma alhaya ne an gane ko yukhrij al-hayy min al-mayyit wa yukhrij al-mayyita min al-hayy Allah yace shine al-aziz kuma ya tabbatar wa wani ma al-aziz قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ makana مكانه إنا نراك من المحسنين Allah madaukakin sarki ya ce albasir ya ce as-sami'u ne shi wa huwa as-sami'ul basir kuma ya ce inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira to amma menene bambanci tsakanin rayuwar Allah da rayuwar halittu menene bambanci tsakanin jin Allah da jin halittu me bambanci tsakanin ganin Allah da ganin halittu me bambanci tsakanin izzar Allah da izzar halittu idan ka ce ni ba zan cewa wani halitta alhayyu ba dai in nayi haka na kamanta shi da Allah ko kuma ba zan cewa Allah alhayyu bane dai in na ce masa alhayyu na kamanta shi da halittarsa ko ni ba zan ce masa as-sami'u al-basiru ba dai in na tabbatar masa da ji da gani to na kamanta shi da dan adam dan adam kuma shi ma yana ji yana gani kaji Allahu sami'an basira to idan mutum ya wannan ya zama cikin mu'tazilawa kenan masu korewa Allah su wai gudun kasta kamanta Allah da wani sai su kore su irin yadda yau yan bid'a ciki. sai idan muka ce ya daidaita akala arshi mun daidaita shi da kaza idan muka ce yana da to mun daidaita shi da kaza idan mun ce yana gani to mun kamanta shi da kaza to idan suka yi haka abin da zai faru shine sai ya kasance sun mayar da Allah din kamar babu dan ba za su ce yana ji ba dan dan adam ma yana ji in sun ce yana ji sun kamanta shi da dan adam to baya ji to daga nan sai baya gani dan dan adam ma yana gani kuma su ba sa son su kamanta shi da dan adam to baya gani to baya magana dan dan adam ma yana magana sai ya zasu tabbatar masa magana to ba mai ilimi bane dan dan adam ma Allah ya tabbatar dan adam yana da ilimi ba mai rahama bane Allah ya tabbatar dan adam ma yana da rahama irin tashi irhamu man fil ardi yarhamukum kuma ya siffanta manzon Allah cewa ra'ufur rahim ne ko ba haka ba laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim kuma Allah ya ce inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim ya zaka da idan kana son ka zauna lafiya sai ka bi ka'idar da sahabbai suka bi suka zauna lafiya ai zama lafiya kamar ya fi zama dan sarki ba haka kace ba to yadda za ka yi ka zauna lafiya shine sai ka ce abinda Allah ya tabbatar wa kansa na ji da gani da ilimi da izza da rayuwa da dukkan siffa da ya siffanta kansa da shi ya siffanta kansa da ita na yarda da ita na yi imani da ita kuma yana mai kudurin wannan siffar tashi ta shi kadai ba wanda ya kama da shi cikin halittu ko da dan adam ya samu suna makamancin sura na Allah ko ya samu wata sifa makamanciyar ta ubangiji to ko wannan kama da wani ba ta wani ina fata an fahimta dan adam siffarsa ta tawaya ce da ta dace da kasancewarsa na kasashe mai farko mai karshe ubangiji kuma siffarsa ta kamala ce da ta dace da kamalarsa kasancewarsa ba ya da farko ba ya da karshe ina jin abin ya fito fili to idan mutum yayi wannan sai ya huta amma idan mutum ya tsaya wani kone kone ai kaza kaza kaza ai kaza kaza to sai mutum ya fada cikin ramin halaka ko ya je bi mu'tazilawa ko ya bi khawarij ko ya bi murji'a ba tare da ya farga ba Allah gane da mu Allah fahimtar da mu Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ma fi samawati abinda ke cikin kasa gaba daya wa ma fil ardi da abinda ke cikin samai kai wa ma fil ardi da abinda ke cikin kasai gaba daya lahu gare shi kadai yake tabbata an gane ku asalin zancen ma fi samawati wa ma fil ardi lahu domin lahu din jarul majrur ne ya kamata shine zai zo a karshe amma sai aka gabatar da shi a ka'ida ta ilimin balaga kuwa taqdimu ma at ta'khir yufidu al-hasr wato idan aka dawo wani abu da a ƙarshe ya kamata a kai shi amma sai aka kawo shi farko to abin da yake nuna kawo shi farko takaita hukunci a kansa da aka ce lahu ma fi samawati wa ma fil ardi gare shi ne kadai mulkin sammai da mulkin kasa yake shine waɗansu malamai suka ce an yi maganar sammai an yi maganar kasai dan a nan gurin almasalukat suke gaba daya a nan gurin almawjudat suke gaba daya da haka kamar ana nufin mulkin kowa da komai nashi ne domin ba wanda ba a sama ba ko a ƙasa ko haka ne ba in ba ka sama kana ƙasa in ba ka ƙasa kana sama to da haka komai nashi ne kenan to faɗin wannan ya nuna takaituwarsa da mulkin shi kadai wani baya tarayya da shi amma da an ce ma fi samawati wa ma fil ardi lahu ma'ana abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa nasa ne wannan baya nuna shi kadai kila nasa ne sun yi kamfani shi da wani nasa ne wani ya taya shi mallaka amma tun da aka gabatar da lahu a farkon zance ya nuna shi kadai yake da shi ina fata kun fahimta shine ma'anar lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni man zallazi yashfa'u wane ne wanda ya isa ya ceto indahu a wurinsa illa bi iznihi ai sai da sa ma'ana babu wanda zai yi ceto a ranar tashin kiyama sai da izinin ubangiji wala yasfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun kuma in an ba shi izinin yin ceto ba zai ceto kowa ba sai wanda wato ainihin Allah ya yarda da shi yace a ceto shi da haka za a ceto ranar tashin kiyama annabawa za su yi ceto salihan bayi za su yi ceto annabawa sanannu ne sannan salihan bayi kuma waɗannan a ɓoye suke ba kowa ne ya san su ba sai kawai ana yi wa mutum hukunci ne a duniya da maganganunsa da ayyukansa dukkan mutum duk salaharsa a gidan duniya ba za ka ba shi tabbas ba dan kai baka san wani bangare na ilimin gaibu ba duk mutumin da ba wahayi ne ya tabbatar masa da aljanna kuskure ne ke ka tabbatar masa da ita duk salaharsa duk ingancin aikinsa amma waɗanda wahayi ya tabbatar wa magana ta riga ta kare sayyidina abubakar da umar da usman da ali an riga an tabbatar musu mutum goma na farko din nan al-mubashara bi janna manzon Allah ya riga ya zana su gaba ɗaya cikin aljanna ne wannan wahayi ya riga ya tabbatar sai ka faɗa kanka tsaye ma'abuta yakin badar su ma yan aljanna ne mutum 310 yan aljanna ne la'alla Allah tala ala ahli badar fa qala amalu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum ahlu bai'atir ridwan mutum 1400 yan aljanna ne laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara fa alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba amma waɗanda suka biyo bayan su irin wanda wahayi bai tabbatar ba sai dai ka ce ina wa wani zato duk salahar wani kan muna kyautata masa zato amma ba za ka ce tabbas wani dan aljanna bane ko cikin tabi'i ko cikin tabi'i tabi'ina balan na kuma irin mutanen mu ne yanzu na karshen zamani wanda muke raye da su yanzu muna ji muna gani suna ganin mu muna ganin su ha kawai a nuna wani a ce dan aljanna ne ko ma zai raba mu kullan ga wadansu wallahi tallahi wannan dangantaci ne ganganci ne wannan ya kamata mutum ya tuba ya ji tsoron Allah kar mabiya su rudu mutum su je su rubuta shi ranar tashin kiyama su barranta da juna in tabarra allazi nattubi'u min allazina taba'u wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim al-asbab amma ka kyautata mutum zato wani ana kyautata masa zaton dan aljanna ne kyautata zato kace ba tabbas ka bayar ba Aisha ummul mu'minin yaro ne karami ya rasu a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tace Allah sarki dan kankanin yaro bai kai wala ga waballan tana yayi laifi fa'irun min tuyur aljanna mai yiwa zai zama tsuntsu cikin tsuntsayen gidan aljanna mai yiwa zai zama kaza sai manzo Allah ce da ta waye sanar da ke waye ya sanar da ke ta ce daga mutum tabayin laifi bai ce a'a waye sanar da ke ta fuskar wahayi shine abin da ake magana da haka duk wanda wahayi ke tabbatar masa ba dan me kai zaka tabbatar masa da aljanna to kaga salihan bayi kenan ga sanan gurin kowa ana son dan ya zama salihin bayi duk namiji so ake zama salihi mace ma ta zama salihin to ba san waye zai ce wani ba sai dai in kiyamar tsaya amma lokacin da kace wani zai ce abu guda biyu ka tabbatar na farko ka tabbatar shi ya tsira na biyu kuma ka tabbatar ma za a bar shi ta wanda kowanne ganganci ne cewa ya tsira yana bukatan dalili cewa zai ce ta yana bukatan dalili kuma in zai ta cewa kai zai ta shi kuma yana bukatan dalili tun da mun tabbatar annabi ya tsira mun tabbatar annabi zai ceto amma da kansa hadisi ya tabbata cikin bukhari zai kamo waɗansu mutane na ta usaihabi suna cikin mabiyana wanda suka zo bayana mala'ika zai dakatar da annabi sai waɗannan a mayar da su domin bayan ka bar duniya sun riga sun yarda sun bar addini sun kai kilo bid'o'i da haka a mayar da su ma'ana gashi annabin zai ce shi lalle annabin tsirarre ne don in ba bai tsira ba wai zai tsira gaba daya to amma tare da haka kai ba ka da tabbas din cewa zai cece ka da haka ballan sana ka zo ka nuna wani mutum yanzu ka ce zai cece ka sai ba ce shi shine shi na farko wanda ce kake da shi wanda yace zai ceto wai ya tsira tukuna na biyu wa ce zai ceto na uku wa ce kai zai ceta idan ya zo kana cikin wanda zai ceta dan in mun sallama masa zai ceto wa yace kai zai cece ka tun da ba kowa za a fita ba sai wanda Allah ya dace wala yashfa'una illa liman yasaba wato uzurin waɗansu waɗanda suke sakin bakin su faɗa abin da suka ga dama uzurin da muke ba su shine jahilcin alqur'ani inda sun fahimci qur'ani da ba za su yi wannan dangancin ba to amma galibin su sun batawa kansu rayuwa wajen karanta waɗansu ababai daban ba alqur'ani ba hadisin manzon Allah to sai larura ta zo makaranta qur'ani sun yawa makaranta hadisin manzon Allah sun yawa ba wata kasuwa da take ci yanzu sai ta qur'ani sai ta hadisi duk mutumin da zai kadawa wani abu kararrawa to ba zai karɓi ba a wurin dukkan musulmi mai hankali mace ko namiji sai in abin nan ya zama qur'ani ne hadisi kuma hadisin sai an tambaye ka ya inganta ko bai inganta ba lokaci ya wuce yanzu da mutum zai zo an riga an wuce wannan karatun da mutum zai zo kawai ya faɗi komai ya ga dama ya ce kallar rasulullahi jama'a su zura masa ido yanzu kowa tambaye su ake me hujjarka me hujjar yin kaza me hujjar yin kaza wannan maganar tana yi wa yan bid'a nauyi ko babu yadda suka iya dole sai sun faɗi hujja in ba haka mabiyan su ba za su kyale su ba matan su ba za su kyale su ba me hujja imam shafi'i ce wayan man ta'allama sunnata qawiyat hujjatu duk wanda ya koyi hadisin manzo Allah hujjarsa za ta yi karfi ba za a iya shure ta ba to da wannan ahlus sunna suka fice a wannan lokacin duk abin da za a yi barazana mutum ya yi irabi ya yi kaza ya yi kaza duk wannan ana yi ne don larura amma ka gama irabin a tambaye ka me yi hutiya wallahi sai ka gama irabi ya gasa ce mai yi hutiya hadisin ya inganta ko bai inganta an ji irabi wannan magana sai sai mawuyi ce Allah gara da mu من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وبنجي تعالى يا ما بين أيديهم abin da yake tare da su a yanzu a rayuwarsu ta duniya wa ma khalfahum da abin da zai biyo bayan su a rayuwarsu ta lahira wannan na nuna gamewar ilimin Allah game da kowane irin abu ubangiji baya jahiltar komai ya san abin da yake tattare da kowa anan kuma ya san me zai biyo na sakamako akan kowa ma baina aidihim wa ma khalfahum ga damiri anan guri yana koma zuwa ga me sai waɗansu malamai suka ce damirin ai yana koma ne zuwa ga ma fis samawati wa ma fil ardi domin ma fis samawati akwai mala'iku akwai aljanu akwai yan adam sannan kuma akwai sauran halittu to amma an yi amfani da kalmar ma taqliban li janibi ghayr al-uqala da aka zo damiri kuma sai aka ce ya alama baina aidihim wa ma khalfahum taghliban li janibi al domin can ma su samawati da mutum da wanda ba shi ba ya shiga ciki duk da cewa lafazin ma yana nuna abu marasa hankali ne amma a nan gurin an rinjayar da ababen da suke ba masu hankali ba dan su suka fi masu hankali yawa a cikin halittu amma a nan gurin kuma an rinjayar da bamiri na masu hankali bamirin kokala ma baina aidihim wa ma khalfahum saboda masu hankali kullum da su ake izina sai aka rinjayar da dalilin su anan ko damirin su anan gurin ina fatan kun fahimta wala yuqituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha wala yuqituna yan adam ba sa iya sanin abu cikakken sani domin al-ihafatu bi shay'i shine ilmuhu il al-ilmu bihi ala wajhi tamam sanin sa cikakken sani yan adam ko ba sa sanin wani abu cikakken sani illa bima wala yuhituna ba sa sanin bi shay'in wani abu min ilmi da ilimin Allah illa bima sha'a sai abinda Allah ya so su sani to wannan wala yuhituna bi shay'in min ilmihi lafazin ilmihi wato malamai suna masa fassara biyu fassara ta farko mu ce la yuhituna bi shay'in min bi. ai la yuhituna bi shay'in min ma'lumatihi bayan da yan adam su san abinda Allah ya sani zai yi yan adam su sani irin abin da Allah yake sanin sa ba za su iya sanin wannan ba illa da ma sha sai abin da ya ga dama ya sanar da su sai ya zanto cikin abin da Allah ya sanar da mu na ilimin sa da abin da ya bari a wajen sa bai sanar da mu ba wanne ne ya fi yawa wanda bai sanar da mu ba ya fi yawa an gane ko aluna ka anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ilimi da aka baku gaba ɗaya da kuke takama da shi a duniya ba komai bane face dan kankani dan an kwatanta da ilimin Allah ta'ala ina ba ta an fahimta to sai ya zanto ma'lumatul lahi kenan ma'ana al'amurra na gaibu babu yanda za a yi da su sani koyoyin al'amurra babu yanda za a yi da su sani har na zahiri ba yanda za a yi da su sani sai abinda Allah ya ga dama ya sanar da su to ka ku wanda ya sanar da su kadan ne in an kwatanta da wanda bai sanar da su ko ko mu ce wala yuqinu bi shay'in min ilmihi babu yadda za a yi su san wani abu na ilimin Allah abinda ake nufin ilimin Allah a nan gurin abinda ya shafi sunayensa sifofinsa ba inda za a yi mu iya sanin sunayen Allah gaba daya ko mu san sifofinsa gaba daya ba zai yiwu ba illa bi masha a sai dan abin da Allah ya ga dama ya sanar da mu na sunayensa din da kuma sifofinsa kawai suna muke iya sani wanda ya wahayin su cikin alqur'ani ko ya wahayin su ga hadisi cikin manzon ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga anan wurin abinda muka sani na asma'ullahi husna ba su kadai bane sunayen Allah kaɗan ne wannan Allah ya sanar da mu wanda ya ga dama mu sani amma banda wannan yana da sunaye da dama wanda shi kadai ke banta da sanin su a cikin ilimin gairisa amma kai mu ɗauka casa'in da tara wai sunaye kadai ilimin sunayen Allah kar mu ɗauka abin da aka bayyana cikin Qur'ani da hadisi kadai da sufofin Allah akwai wadannan sufofin akwai wadannan sunayen waɗanda ya ke banta da sanin su sallallahu subhanahu wa ta'ala manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك mahallu shahida nan gurin manzon Allah yana kiran Allah yana ta tawassuli da dukkan sunayen Allah wanda ya saukar ko ya sanar da wani wani manzo cikin manzanninsa ko kuma irin waɗanda Allah yake banta da sanin su cikin ilimin gaibinsa kaga sai ce austa'farta bihi fi ilmi zai bi indaka ina fatan ma'ana ta fito fili ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما sama وسع كرسيه السماوات والارض كرسي الله تايل وسما da kasa ma'ana kursiyu girmanta ya fi girman sammai bakwai ya fi girman kasai guda bakwai shine wasi'a kursiyuhu as-samawati wal arda girman kursiyin ya fi girman sammai ɗaiɗai har guda bakwai da kasa ɗaiɗai har guda bakwai kursiyu kaɗai ya fi su girma to waɗansu malamai suna cewa kursiyu shine al-arsh al kuma shine kursiyu to amma nan fasara ce wanda aka gina ba bisa ga fasarar sahabban manzon Allah ba ya tabbata daga Abdullah dan Abbas cewa kursiyu daban sannan kuma al-arsh daban ina fata an fahimta hujjar waɗancan shine duk inda aka ambaci sammai ana ambatan al amma a nan gudun sai aka ambata al'arshi haɗe da kursi sai suka ce to kursiyun a nan ne kaɗai aka ambace shi amma al'arshi da sammai an ambace su wurare da dama cikin alkur'ani sai wanda yana al'arshi shine kursiyu kursiyu shine al'arshi amma wannan ai ba hujja bace ba nazari ne kaɗai nazari na fiqihu ko nazari wajen bincike wajen ka'idar larabci dan fitar da wani hukunci zai yi tasiri ne kaɗai idan ba a sami asar ba in ba a samu riwaya ba daga annabi ko daga sahabi in ko riwaya ta zo daga annabi ko sahabi ai ba maganar istihadi ba maganar dogaro da wata ka'ida ta larabci don fassara alqur'ani mai girma wala yauduhu hifdhuhuma wala yauduhu baya yin nauyi ga Allah hifdhuhuma kiyaye sammai guda bakwai da karsai guda bakwai ba abu ne mai nauyi gare su ba duk da girman sama din duk da girman kasan amma tsare su da kula da su abu ne mai sauki a wajen Allah ta'ala shine ma'anan wala ya'uduhu hifzuhuma inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura wa huwa al-aliyyul azim ubangiji shine al-aliyyu madaukaki sannan shine al-azim wanda yake mai girma ai ka ji wannan surar dai a wannan fassara da muke a wannan aya kai a fassara da muka yi mata ta gurguje lalle ta bayyana cewa ita ce azamu ayatin fil qur'an al-karim domin wannan fassara ce ta gurguje inda min bi dalla dalla ko kalma kalma abinda za a bayyana a danganta kowace kalma ko kuma kowace jumla cikin ta da wata aya ta alqur'ani da take gaskata ta ko wani hadisi da yake gaskata shi da yanzu ba yi rabi ba kuma zai iya yiwa ai haka din to amma wannan misali ne dan mutum ya gane girman wannan sura a wannan aya ce lalle aya ce wadda take mai girman gaske wa huwa al-aliyyu al-azim Allah shine al-aliyyu kuma shine al-azim da haka take cikin zikirai na dare da ake so mutum ya rinka yi ko manzon Allah ya nuna cikin hadisin bukhari idan mutum yana karanta ta da dare ubangiji ta'ala zai turo masa mai kare shi har garin Allah ya waye ba zai ga wani mummunan abu ba matukar mutum yana karanta ta da kyakkyawan niyya kuma yana kyautata lafazin wajen karanta ta kuma yana halarto ma'anar abin da yake karantawa da bakinsa wannan shine tasirin ta dan kila wani zo karanta ta so 100 ba ta masa tasiri ba wani zo karanta ta so 200 ba ta masa tasiri ba to kila baka karanta daidai ba ko ka karanta baka yadda da abin ba ko ka karanta baka san ma'anar abin da kake karantawa ba ma'anar kursiyi din bai gaskata ba cikin maganganunka da ayyukanka wanda kuma aqidarka ta zuci to ya za ta yi maka tasiri kaga ba za ta yi mata tasiri ba ko karanta sai Allah ce لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وبنجدك لا إكراه في الدين باب تيلستاوى أتكين الدين لفظ الدين يزود ألف دلام الأهدية معناه babu tilastawa cikin musulunci dan shi ake nufi da addini anan domin addini da Allah ke kirgawa a matsayin addini shine musulunci inna dina inda Allah islam sannan kuma yace wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-kafirin la ikraha fi din ba a tilasta mutane cikin yin musulunci ala dole qad tabayyana ar-rushd min al hakika shari'a ta riga ta bayyana daga fata. ta yadda mutum zai iya gane shari'a din da alamominta da dalilan da suke nuna ta sannan zai iya gane bata da alamun bata din da kuma dalilan da suke nuna sa bata da Allah ya bayani wannan cikin alkur'ani wa kazalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin mun rarrabe ayoyi filla daki daki domin tafarkin mabarnata ya bayyana a gane lan tisama laha wadda babu yadda za a yi ta katse ko ta dace wallahu sami'un alim ubangiji ta'ala mai ji ne sannan kuma masani ne lafazin al'urwatul wusta da dama daga cikin salaf sun fassara shi da ita ce kalmar shahada to kalmar shahada kuma ba ta tabbatuwa sai da mutumin da ya kafirce wa tagutu yayin imani da Allah abinda kuma ake nufi da tagutu wato ainihin daga daga at-tughyan ne at-tughyan a larabci yana nufin mujawazatul hadd wato ketare iyaka inna lamma taghalma'u hamalnakum fil jariya tagha bi ma'ana jawaza al hadd kenan ketare iyaka sai zanto at-tughyan ketare iyaka at tagut shine kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu dukan wani abin da bawa ya rike shi ya ketare iyakar Allah saboda riko da wannan abin shine ibn al-qayyim yace min ma'budin aw matbu'in aw muta' sawa'un wannan abin da mutum ya rike shi ƙetare kan Allah da shi ma'abudin ne abin bauta ne kamar wanda suka bauta lata suka bauta uzza suka bauta duk wani abin bauta da ba Allah ba aw matbu'in ko wani abun bi wato ainihin wanda ake bi saboda addinin sa kenan wanda ake bi saboda ilimin sa sai ya kasance an saboda rukunsa da addini ko kuma saboda ilimin sa. da yake bayyanawa a fili ko rukun addinin da yake bayyana a fili aka ruku aka musu biyayya da an wa Allah an saba manzon Allah aw muta ko wanda ake bi saboda karfin mulkin sa saboda jinsa da isa sai biyayya su sa aka wa Allah aka wa manzon Allah to dukan mutumin da ma aka bi shi saboda addinin sa da yake nunawa a zahiri aka wa Allah ko aka bi shi saboda mulkin sa aka wa Allah ko aka bi shi dan ana bautata masa aka wa Allah to ya zama tagut kenan to ka'ida kalmar shahadar mutum ba ta inganta sai ya kafa cewa tagut faman yakfur bi taguti sannan wa yu'min billahi ma'ana kada kalmar fa faman yakfur bi taguti daidai take da kace la ilaha kalmar wa yu'min billah daidai take da kace illallah da haka da Allah ce fa faman yakfur bi tagut wa yu'min billah sai ce faqad istamsaka bil urwati al wuthqa to hakika ya riko da igiya mai kwari igiya mai kwari kuma ita ce la ilaha illallah lam samu laha wadda ba ta tsinkewa ba ta katsewa wallahu sami'un alim ubangiji ta'ala mai ji ne sannan masani ne fadin cewa la ikraha fi din idan mutum ya kalli wannan zai ga kamar ya ci karo da waɗansu ayoyi ko waɗansu nasoshi daban Allah madaukakin sarki ce kullul mukhallafina min al-a'rabi auna ila qaumin uli ba'sin shadidin tuqatilunahum an ce tuqatilunhum ko dai ku yake su a wasu mun ko su musulunta ba an tursa su ba kenan wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-dinu lillah dan ba an tursa su ba kenan umir zuwa wa qatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah ba an tursa su ba kenan nan kuma aya ta ce la ikraha fid din ba tursa su cikin addini to sai malamai suke kokarin hada kan wannan aya da waɗancan nasoshi cewa inda wannan aya ta nufa daban inda waɗancan suke magana daban ita wannan aya ta cewa la ikraha fi din tana magana ne akan ahlul kitab ba a tirsasa su dole sai sun shiga musulunci a'a idan aka ce ga musulunci su shiga suka ki shiga to sai sai da su bayar da jizya a madadin shiga musulunci an gane ko qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون in sun yadda sun bayar da jizya musulunci ina ba ta fahimta amma sauran kafirai da ba ahlul kitab ba to su ne waccan ayar take magana a kansu tuqatilunhum aw yuslimun ba wani magana jizya ina fata an fahimta ko dai a yake su ko su musulunci ba cewa wai wai su bayar da jizya ahlul kitab ne kawai ake karban jizya a wurin su dan haka so ba a tursa cewa dole sai sun yi musulunci in sun yi musulunci haka aka fi so ba ya sai sun yi musulunci ba za su ba da jizya kenan sai a kyale su kan addinin su su ba da jizya din kenan a riga a wuce ina ba don ka to wannan dai shine fassara mafi kyau da ko kuma hada wato wajhul jam'i kenan mafi fitowa fili da malamai suka hada wannan aya banda shi kuma akwai wani malamai suna faɗa amma dai wannan ya fitowa Allah madaukakin sarki ce Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah madaukakin sarki shine waliyin waɗanda suka yi imani abinda ake nufi waliyin su ay nasiruhum shine mataimakin su subhanahu wa ta'ala mai jibintan lamarin su yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur yakan fitar da su ne min adh-dhulumati daga cikin dangi na duhu ila an-nur zuwa ga kadaitaccen haske shine haske na imani wallazina kafaru amma waɗanda suka kafircewa Allah kuwa awliya'uhum at-tagut wato majibanta lamarin su sune at-tagut wato tagut fitar da su minan nuri daga haske da musulunci ila zulumat zuwa ga dangi na duhu daban na son zuciya da kafirci da bid'a da sauran shirme ula'ika ashabun nar irin waɗannan yan wuta kuma suna ubangiji ta majibincin su ko mummune su ma su ne waliyan Allah ma'ana masu kaunar Allah masu da'a da biyayya a gare shi Allah shi waliyin su ne su kuma waliyan sa ne sai da suka fara zama waliyan Allah sai kuma Allah ya zama waliyin sun fara zama waliyan Allah ta hanyar imani da takawa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la yahzanun allazina amanu wa kanu yattaquna wannan imani da takawa sai ya mai da su waliyai to daga nan sai kuma Allah ya zama waliyin su waliyantaka su da suke wa ubangiji ita ce waliyantaka ta imani da shi bauta masa shi kadai tsare dokokinsa yarda da hukunce hukuncensa da sallama wa duk abin da ya zartar waliyantakar Allah zuwa gare su ba su kariya tsare su kaunar su sa su cikin rahama ta sa a ranar tashin kiyama ina fata an fahimta wato wanda shine bambanci tsakanin wilayar ubangiji da wilayar su mutane ga Allah madaukakin sarki ta Allah shi ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه shin baka duba zuwa ga wannan da ya jayayya da annabi Ibrahim fi rabbihi cikin lamarin ubangijinsa an atahu Allahul mulka ba dan komai ba sai dan Allah ya bashi mulki iz qala ibrahim yayin da annabi ibrahim yace da shi rabbi allazi yuhyi wa yumiit ubangiji na wanda zan yi wa bauta shine wanda yake kashewa kuma yake rayawa qala sai wancan mutum da yake ganin shi ma yana da mulki ya isa sai ya ce ana uhyi wa umi ai ina kashewa ina rayawa to wannan an ce sunansa na marun cikin littafin tarihi duk haka kawo shi amma dai ba nassi ne na qur'ani ko hadisi ya tabbatar da sunan ba tarihi ne in ya zama gaskiya fa biha wa ni'mat in bai zama gaskiya ba dai wani mutum mai mulki ko ma waye sunan sunan shi na maruzu sunan sa waye ma duk ko waye in dai irin wannan na maruzan ne yanzu kan a duniya suna nan da yawa ko ba haka ba da haka ba makasudi bane gane sunan makasudi shine a gane sifar sa dan a kaucewa mummunar sifar dan kawai yana ganin yana da mulki sai ce ana uhi wa ummi yadda da tafan tarihi suke kawowa sai yasa aka fito masa da mutane guda biyu daga cikin kurkuku yace ya dai je ka na yi maka afuwa yace ga na rayar da wannan ce wannan kuma je a sare kansa yace kaga na kashe wannan ma'ana ita ce hujjar ta cewa shi ma ana uhiyi wa umi ai ne ma ina kashewa ina rayawa to annabawa yana daga cikin sifofin su kaifin hankali da basira kowa ya ga wannan ya riga ya san wauta ce wannan mutumin yi to amma tunda taron mutane akwai jahilai kila irin wannan hujjar ta iya kama su annabi ibrahim bai tsaya yayi kasa da shi kan wannan ba sai ce a ketare wannan a tabo ta hujjar daban Kada ibrahim sai annabi ibrahim yace fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al-mashriq to allah yana zuwa da rana kullun ya fito da ita daga gabas fa ati biha min al-maghribi kai hudo da taka nan daga yamma ta je ta fada a gabas <laughs> ba shi kenan ba in dai ilahantakar ka ta kai ka kashe karaya mun ji mun sallama tasliman jadaliyan kenan ba wai mun yi imani da abin da ka faɗa ba amma dan mu ji daɗin musu da kai mu ba ka dama na ka ji tinkahu to mu ketare wannan zuwa ga wani abu na biyu da ubangiji na ke yi shine hudo da rana daga gabas ta fada a yamma kai yanzu je ka hudo taka daga yamma ta je ta fada a gabas Allah ce fa buhita allazi kafar sai aka dumutar da kafirin ya rikice ya rusa yadda da shi kenan babu hujja wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin ubangiji ta'ala baya shirye da waɗanda suke azzalimai gurgurdan yadda mutum yake yin zalunci gurgurda yadda zaka ga Allah yana dauke masa basira yana kwace masa hankali da tunani da sanin ya kamata shi yasa gurgudan girman zalunci gurgudan toshewar basira in zalunci ya zama kadan sai toshewar basira zama kadan in zalunci ya zama babba sai toshewar basira ita ma ta zama mai faɗi. shi yasa yaso da dama za ka ga cewa da yawa daga cikin waɗanda suke kan bid'a ba wai ilimi ne ba su ba suna da ilimi har ma sun su suna yi wa malaman ahalin suna tunkahon su suwa karantar da su ko sun fi su larabci ko sun fi su kaza ko sun fi su kaza amma inda rikicin yake shine ilimi mai albarka ilimi da mai shi zai bautata wa Allah da shi ya ɗora iyalansa a kai su bautata ma Allah da shi a ga 'ya'yansa sun tsara sauran 'ya'yan unguwar kirki ko ba haka ba sun tsara su imani sun tsara su tausayi sun tsara su jin kai sallah a masallaci qiyamul laili. matansa haka sun tsara sauran matan unguwa kirki a ga almajiransa na kusa sun tsara sauran gama garin mutane wanda ba mukarrabansa ba wajen gaskiya wajen rikon amana wajen sanin ya kamata ilimi ya yi albarkaci amma da ya kasance ilimi kawai na idan na buɗe baki a ji shi amma a aiki na da maganganu na babu shi wannan bai zama ilimi ba ke ina fata an fahimta wai shi yasa mariga ya shaka Abubakar mamudu gumi Allah sa da gafara lokacin da ya littafin sa al-aqidatu sahiha bi muwafaqati shari'a sai aka ce wai a ciki wani malami wani professor a wata jami'a yake cewa wai a ciki akwai kuskuren nahawu guda 80 a ciki kuskuren nahawu guda 80 sai mariga ya shaka Abubakar mamudu gumi Allah sa da gafara yace in an karanta ana fahimta <laughs> ba da wani ba inda ana fahimta ba nan ba na hausan ba kulliya ne ba sai nan inda ana karanta ana fahimta ke. ma'ana sun so su dauke shi daga abin da ya isar a cikin littafin a koma rikicin na hau. har kullum in bid'a suna da irin wannan ya kamata malamin sun ya gane wannan idan akwai wani abu wanda ka kai su bango akai sai su kirkiro wani abu daga wani dan turka rigima a kai to sai kai kamar baka je su ba kai ta kankasa waccan kofar da kake su ba. to in baka gane ba sai su cire kada daga wannan ka'idar sai ka tafi wata ka'ida daban ma'ana su suka baka ajanda kai baka da ajanda amma in kana da ajanda kullum ba wai sai kawo mai bid'a raddi ba kullum in za ka yi karatun sunna raddi ne ga dan bid'a ka sani baka sani ba nawaita lam tanwi kai niyya baka ba wallahi inda za ka karanta sunnar ma'aiki to raddi kake gare shi ko ka san shi ko baka san shi ba ko ka niyya ko baka niyya ba shi ma ko ya ce kai musu ko bai ce ba saboda kai sunna kace shi ko bid'a yake ka kuma kishiyoyin juna ne ina fatan kuna fahimta wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin ubangiji ta'ala ba shi da wadanda suke azzalimi أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنح وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحماً فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير أو كالذي مر على قرية كوكما كمر متمنى يشوط كون القرية وهي خاوية على أروسها كان rushe أكل رفنتا wato gidajenta sun rubto akan katangar wato alkarya ce guda ubangiji ta'ala ya dammara ta ya ɗauki rayukan waɗanda suke kala lokacin da ya wuce ta wannan wuri sai ce anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha ta yaya ubangiji ta'ala zai rayar da wannan alkarya gaba ɗaya tare da abin da ke cikin ta na halittu da ba'da ya bayan shudewarta ma'ana ya faɗi haka ba wai dan kafirta abinda ubangiji madaukakin sarki yake iya zartaswa na kudura ta ba ba dan kafirce wannan ba a'a sai dan mamakin wato kudurin ubangiji wajen sake farfado da halitta bayan mutuwarta fadin wannan ke da wuya fa ta wallahu mai ta'ami sai ubangiji ta ala karɓi wasu har tsawon shekara ɗari ya mutu a wajen sun ma ba a sa sannan daga baya Allah ya tashi shi kala Allah ya ce da shi kam labista menene tsawon lokacin da ka zauna a nan kala sai ce labistu yawman aw ba a yawm ai na zauna yini ɗaya ne ko ma wani bangare na yini bai kai cikakken yini ba malamin tafsiri suka ce an karɓi rayuwarsa ne da safe aka tashe shi da yamma to wannan yammacin sai ɗauka na safiyar da aka karɓi rayuwarsa ne don bai sani bayan kewayowar shekara ɗari ne aka tashe shi da yamma din da haka sai ce lajistu yawmin ina jin da yini ɗaya ne au ba ba yau ko ma wani sashi ne ne bai kai ni ɗaya ba kala ubangiji ala ce da shi duk ta mi'ata amin ai ka rayu ne a nan gurin ka zauna a nan gurin a mace mi'ata amin har tsawon shekara ɗari fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna dubi abincinka da abin shanka lam yatasanna bai canja ba ai lam yataghayyar wato bai canja ba abin da ka dafa na abinci yana nan bai canja ba yana nan da duminsa abin da yake nasha shi ma bai fulace ya lalace ba yana nan yadda yake wanzur ila himarika kuma ka duba jakinka mana ka gani wal naj'alaka ayatan lin-nas domin mu sanya ka zanto aya ga mutane aya bisa ga yiwuwar tashin kiyama aya bisa ga cewa lallai bayan an mutu Allah zai rayar da mutane yini qati yawmin ma'lum ga wani lokaci sananne wani yini sananne a wurinsa wanzur ila al-izami duba kasusuwan jakin ka gani kaifa ha yaya za mu dago su daga cikin kasa ma'ana kowane tafiya ya tashi daga cikin kasa ya miƙe ta kwarangol din jaki ya tashi an gane ku shine ruha, a wata kira an kaifa ruha, yaya za mu rayar da su an fahimta ku summa naksuha lahma sannan mu suturce su da nama abinda ubangiji ta ala yake aka turo kamar ga iska tana tahowa kawai sai ga kashi wani na hawa wani kwarangul din zarfi ya kama daga nan gurin kuma sai nama duk turce kowace kowane kashi daga nan gurin sai jijiyoyi sai dukkan abin da ya kamata sai fata aka rufe da shi kawai ya daga jakin sai nan falamma tabayyana la yayin da ya bayyana gare shi a bisa ga irin wannan sifa qala sai yace a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir lalle ina da cikakken sani doriya akan sani na da cewa Allah mai iko ne akan komai nan ma malamai da dama na hadisi na tafsiri cikin sahabbai ko tabi'ai sun ce wanda wannan abu ya faru gare shi shine annabi Uzair alaihi salam to sai kisa ta biyo da kanta zamu tsaya aya ta karshe wa iz qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al mauta قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم تنالوك سند النبي إبراهيم عليه السلام يتي ربي يا أبنجدي أرني كيف تهي الموتى nuna mun yadda kake rayar da matattu mana don in gani qala sai Allah sai shi awalam tu'min sun baka riga kai imani ba qala bal eh imani walakin li yatma inna qalbi sai dai ina son zuciyata ta ƙara samun nutsuwa ma'ana li yazdadu imanan ma imani wato wannan na nuna karuwar imani da raguwarsa yana wani mataki na imani yake son ya ƙara hawa wani matakin wata matattakala ta imani da shine li yatma inna qalbi in da tun yana da ilmul yaqin yanzu kuma yana son ya ga ra'ayul yaqin ganin ido ga ainul yaqin a gaban sa abu ya faru ya gaishe an gane ko qala sai Allah ya ce shi fa khudh arba'atan min at-tayr da yake dauki nau'ika guda hudu na tsuntsaye kowane irin tsuntsaye guda ma lafazin at asalin sa tsuntsu guda daya amma ana kawo shi kuma ana nufin tsuntsaye da yawa awalam yarau ila tsari fawqahum safatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu kulli shay'in basir cewa safat ya nuna jam'i ne cewa wa yaqbidna ya nuna jam'i ne ba guda daya ba wato dauki guda hudu cikin tsuntsaye fasurhunna ilayka fasurhunna bi ma'ana amilhunna au ajnihinna kusatar da su zuwa gare ka hikimar kusantar da su zuwa gare ka ka kalle su da siffofin su da khasa'is din su a yanzu kafin ka yanka su kafin ka rarraba naman su sannan kuma daga baya in an dawo musu dare kuma ka sake kallo ka gani shin su din ne wanda ka kalla kafin a katance nasu ko kuma an canza wani abu ko an yi mantuwa wata gaba ta je wani wuri ko wani gashi da ke fuffuken dama ya dawo hagu ko na hagu ya koma dama amil hunna ilayka kenan fasur hunna ilayka ko sato da suwa gare ka bayan ka kare musu kallo to shikenan suka yayyanka su kuma ka harhaɗa namansu naman su ka sa kuɗa juna fasarwa la ilaika sun majal ala kulle jabal min hunna juz'an bayan ka riga ka ta kuɗa naman da juna nan ga kafar wannan da kan wannan nan ga kafar dama a nan nan ga kafar rago a can nan ga wancan fufuke nan ga menene sai ya karkasa su sun majal ala kulle jabal min hunna juz'a kowane guda ɗaya sai ka dora shi akan dutse ma'ana ka ware nan kashi guda nan kashi guda nan kashi guda sun mad'uhunna sai ka koma daga can gefe guda sai ka kira su ka ce su taso ya na ka sa'aya za su zo maka da gaggawa an gane ku annabi ibrahim ya haka kuma hakan ta faru kama soyayyen kasa gaggarwa ya namansu kuma ya karkasa gida hudu kuma ya koma gefe guda ya kira su duk suka taso suka zo zuwa gare shi ne ya na ka sa'aya fadin Allah ta'ala awalam tu'min shin baka riga ka yi imani ba qala bala walakin liyatma'inna qalbi manzo Allah ya faɗa cikin hadisin bukari yace nahnu aula bishakki min ibrahim ma'ana mu muka fi cancantar yin shakka sama da ibrahim to idan ka ɗauki wannan hadisi a zahirinsa ma'ana annabi ibrahim ya shakka kenan annabi ibrahim bai shakka ba domin da Allah baka riga ka imani ba qala bala na riga na imani walakin li yatma inna qalbi zuciya ta nake son ta da manzo Allah ce nahnu aula bi shakk min ibrahim malaman sunna suka fassara shi da cewa abin da yake nufi ma'ana annabi ibrahim ba shakka ba ai mu ne muka fi cancantar mu yi shakka sama da shi to mu ma mu yi shakka ba ballanta na shi na fatan kun fahimta sai zanto tawadu ne manzo Allah ke bayyanawa dan nuna matsayin annabi ibrahim ina fatan kuna fahimta dan sarwo ne ga wancan hadisin ya rikitar da shi domin da ka kalli zahirin ayar ka san ba shakka ba dan da yace bala walakin li suma inna qalbi sai dai dan zuciya ta ta karin to amma ba wai dan nayi shakka bane ba Allah ce wa alam ka sani cewa annallahu azizun hakim lalle Allah ta'ala aziz ne wato ainihin mabuwai sannan hakimin ko mai hikima abinda muka faɗa ya zama dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah shi ya fi mana